Allah ne kadai zai be ka ka daukaka Allah ne kadai zai aibata ka ka gaskanta duk duniya ba mai wannan siffar me zai dame ka da dan adam in ka ga dama ka kafa rediyon BBC World ka kafa CNN kullum awa 24 kwana bakwai ne kake zagi bai dame ni ba ba abin da zaka rage ni da shi duk yabon da ka mana a duniya gabanin kai wani yafi wanda yafi naka duk zagin da zaka yi da habaici wani yayi wanda yafi naka to me ba magana babu wani abu sabo ni na tabbatar da in na ba wa addini lokaci na Allah ta'ala zai kare ni kuma yana kare ni ba abin da ya dame ni so mu koyi ɗabi'ar tausasawa dan uwanka mai karantar da addini ya yi kuskure a da'awa ko ka ji fatawa ba haka ba da ka je kada zagin sa ɗauki waya kira shi wanda na ji ka ce kaza ka san nan fahimta da ba gaskiya bane ku yi munakasha in kuka yi in ya gane gaskiya shi zai je gyara amma sai mu waye gari kamar tarko muke wa juna dama kake da ma ka ji wani ya dan sullube ko kadan bai ma sulluben ba binciken ka ne ya karanci ba sulluben da kawai burin ta ta ta ta ta ba ba addini haka yake ba ba addini ba ne wani lokaci ma matsala ce fikihiyya sahabbai sun saba tabi'ai sun saba atba'u da sun saba amma kai ka dauki matsala ce fikihiyya amma sai ka dauka kaman ƙauli ɗaya ne duk duniya me yiwa bincikenka da ya karanci ka samu fambulet shafi 40 ko 50 kawai ka karanta wani da shek Bakar Abu Zaid ya rubuta shi shikenan sai ka dauka wanda kuma yake magana mai biya bincika lafiya kai saba'in ko tamanin gabanin yi magana ba kawai wai kwaɗe dauka ya duba ba kuma in kana so ma ka yi keke da keke je ka sa gaban jama'a ka same shi a gaba gare shi ka ce na zo majalisin ku na ji kun yi ta fatawa ne ban gayyata sai a ce a ran ma ba shi kujera ya zo ya zauna ai a nan sai a gane waye mai hujja ko in ka masa haka ma ya fi sauki so mu rika koyan ricin out juna muna gyara wa juna kurakure kowanne a cikinmu ba mu asumi ba wanda baya kuskure kira mutum a waya kaza din nan ba daidai ba ne. washe gari sai ka ji ya hoto na cewa an mun gyara wanda ya Allah ya saka da alheri mun gode ga abin da aka ce jama'a an ci riba ko ba ci riba ba an ci riba Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya